to kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A wannan rana shirin zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da yin duba akan yadda mutanen da ke rayuwa a cikin manyan birane ke tunawa da al'adarsu ko kuma ɗabi'un ƙabilarsu a lokacin da suka shirya bikin aure don su nuna wa matasa yadda suka rayu a cikin ƙabilarsu. Yadda bikin aure yake da mahimmanci ne ya sa da yawa daga cikin iyalai ke yin amfani da lokacin bikin wajen ganin sun gudanar da al'adarsu domin nuna wa yara da matasa masu tasowa. A wani bikin auren duk mahalarta taron sukan yi shigar gargajiya tare da gayyato makaɗa dan gargajiya domin raya bikin da kaɗe-kaɗe wanda hatta rawar ta kabilar su suke yi duk kuwa domin nuna wa masu tasowa. Sannan a hankali wannan lamari ya zama gasa a tsakanin mutane da ke da nisa da gida inda suke kashe maƙudan kuɗi wajen shirya kayan al'ada. Sai dai wasu matan kan shiga halin kakanikayi wajen shirya bikin. Dangane da batun mun tattauna da madangagara Hajiya Nana masaniyar al'adar kabilun Nijar da kuma Amina Mummuni wadda suke gudanar da al'adun lokacin aure. Amma ka kafin nan bari mu je ga rahoton da abokin aiki Nasiru Sani ya haɗa mana. Rayuwa ta. Sako al'adun yayin bukukuwan aure da ƙabilu daban-daban ke yi abu ne mai matuƙar nishaɗantarwa a cewar a Abashe. Wannan abu tun ainihi daman ana yin shi. To al'amari ne na yanzu da ake cewa rigar zamani a sa ta a huta. mu a matsayinmu na uwaye sai kamar ana wani arme ne suke yi kamar abu ne na annashuwa na aji daɗi a yi wasa a yi dariya a ciki babu wata mushkila. To sai dai a cewar Hajiya Salamatu wata magidanciya da ake shirya irin wannan shagalin al'ada a gidanta ko da yana saka nishaɗi ana kashe kuɗi da yawa. Wannan duka wallahi kashen kuɗi ne wanda bai kamata ba kusa akan ku ba kowa ake da hali ba a zo a yi tuwayin da za a sa ga arme kuma a sa wanda za a sa fatiya da yanzu ka ɗauki kaɗin bugaje da laraba su wannan ya zai musu a zaune dim babu zancen wasawa namiji zai armi ɗiya komi shi zai yi kan kayan ɗaki kan tuwahinta komi shi zai yi. Matasa su ne sawun gaba wajen raya al'adun gargajiya a lokacin aure tare da rakiyar wasu iyayen don haka Maryam Yunus ta bayyana yadda suke farin ciki. an halaru kamar alal misali an gamu ana jin daɗi ana farin ciki amarya za ta fi ɗakin mijinta kamar da al'ada ce za a ce tun da mu ma mun tarro ana yi ne tun iyaye da kakanni mu ma namu in ya zo ina fatan kowaye. a wasu lokutan akan ɗora wa mutane nauyin neman kayan gargajiya ya sa muka ji ta bakin suwai ba wadda ta ce kowa yana yin daidai ƙarfinsa. ba wai abin rashin karfi ba ne ba saboda kowa da kalar zanin da zai daura idan kayan fulani ne kowa da kalar karfin da zai iya siya idan farare ne idan kuma bulale ne idan kuma na zannuwa ne kowa ya sa tishi ɗin rigar shi kuma ya sa zanin shi da dama ma ana yin ado musamman ma na shigar fulani saboda a yanzu idan aka namu bikin ma zai ki ji shi dan lami. Sai dai fa duk da yadda sako al'adun ke kayatarwa wasu iyayen na nema a soke shi kamar yadda wata uwa ta ce. Ko da akwai sha'ada ba haka ba ake yin shi ba irin wannan nasan bane na an huddo kuɗi ana bataka ana abin da ba shi ba ne ake yi kawai bai da kyau gaskiya. Kaɗe-kaɗen al'adu dai na taka muhimmiyar rawa wajen ƙayata bukukuwa. RFI. Madalla an gaida abokin aiki Nasiru Sani da wannan rahoto yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Amina Mummuni wadda suke gudanar da al'adun lokacin aure. to ni da yake ubana na gaya ne an yi al'adu na mutanen gaya tunda can ana muna wani koko da ake cin shi komandi bayan shi kuma akwai wani tuwon labshi da ake shi ma bai da tsauri kwarai da ake cin shi lakati sai a gama shi da miyar guro da kihi kihi wanda ya kusan bushe wannan shi ake dakawa a yi shi shi ma sai kakin wancan abinci ke hituwa na zamani. Masu sauraro za su su ji a ganin ki me ke sa mutane su kawo irin waɗannan al'adu a lokutan aure. Ni a gani na gaskiya dan ka amince da al'adun kakin nayi ne da na uban nayi da na uwaye kuma. Tunda a gaskiya in dai ka hito daga bangaren gaya in dai ka shi duka wa'yan ga sunayen an gaya maka su ko ma ba cikin nishar kake ba in ma ƙetare kake dole ne sai ka jinjina tunda ka san al'adu ne ba a bar su ba kuma har yanzu ana yin su. Kuma kina ganin mutane na gamsuwa da yadda ake gudanar da al'adun duk da yadda zamani ya mamaye komai? mu da mun ka yi shi mutane sosai sun gamsu tunda akwai ma wanda suka zo suka yi ta wani video wani abu ana fibile haka bisa rezo su siyo akwai wanda ma suke cewa ba su taɓa ganin shi ba ba su taɓa ganin irin wa'anga abubuwan ba tunda ni ganawa ma akwai wanda ba a yi ba tunda akwai wanda sai an kai su cikin ruwa cikin isa an yi muku wa'ansu wani abu sai a maido ka gida kuma in an gone in amarya ce duk dai dan nuna musu daga inda suka fito dan kar a manta da al'ada kamance kai ma in ka tashi diyan naka sai kai musu haka nan ko kuma ka ba su labarin kan da an kai To ya kike ganin yadda wasu mutanen suke watsar da al'adarsu musamman idan sun yi nisa da gida? to gaskiya dai wannan ba bi a ce ba ni dai a kira na ina ce ma matasa balantana matasa yanzu da suke tashi suka gane mutum gashi ya hito dan al'ada amma kuma sai watsi da al'adun shi ko nasaranci yasa tunda al'adun nan wata rana suna unhwana maka kamar yanzu in ka ta karatu wata kasa ko wani gari kana jin daɗi in ka sa kaya na hillani na buzaye na zabarmawa ko na tubawa ko na kaya dai haka na tradition to an gane su an san da Nijar je amma ne ya sake tunda su uwaye da ubanai da suka zo su ba san wa'in ga irin namu abubuwan ba yanzu zamani ya zo ayi wani wane ne wani kaza sauran ma abubuwa da yawa ga Waƙar Fulba kenan daga matan Soga daga jamhuriyar Nijar da fatan masu saurare kun nishaɗantu. Da haka za mu je ga Madam Gagara hajjiya Nana masaniyar al'adar ƙabilun Nijar. dukkan kabilu daban-daban da siyasa suke cuso al'adunsu a cikin harakan sagogi ko shagulgula harakan musamman ma na are duka dai al'adu an san ana kawo su kowanne hausawa ne bugaje ne itibawa ne larabawa ne kowa yana sa irin nashi don saboda kan mu zubda namu al'adun mu ɗauke tabi'a ko tarbiya irin ta turawa na zamani to irin wannan na da na gargajiya na iyaye da kakanni a yanzu kai gaskiya kai ya waye duka kabilu daban-daban na Nijar idan suna suna shagulgula sabgogi na armi suna cuso irin wannan al'adun nasu mu musamman kamar yanzu mu daga wajen mu bangare idan bikin aure ya samu diyarki musamman ma mijin ma in ya zamanto babarbare ne zai armi yake kenan irin wannan al'ada sosai sai mun kawo mun cusa al'ada ta bare bare ta iyaye da kakanni na zamani na da na gargajiya a gargajiyance to ko za ta kwata yanzu kamar in wajen bangaren abinci ne musamman muna yi kamar tuwo na burabusko da miyan yakuwa da man shanu kamar kunu na mardam da muke yi mai ciku da nono isasshe mai daɗi wanda in ka sha zai ratsa jikinka ka san ka sha shi shi ma kamar muna yin shi to idan kuma wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye na nishaɗi na harkan arme don a ji daɗi kenan wannan kiɗa na ganga da algaita wannan dole ne tun daga warawan farko sawa lalle na ɗiya mace ce sai mun kirawo mai algaitan wannan ran da za a sa diyal wannan lalle ya busa ya busa a san lalle al'ada ce ta bare bare za a yi kuma za a yi su hare musamman kaman marece ake keɓewa na al'ada na 'yan mata da samari da mata da iyaye da kakannu duka 'yan mata su sa kaya na bare-bare dimki wannan na manga-manga da wani atamfa ana ce mishi gana kowa kuma akwai wata atamfa mai tabarma ita ma bare-bare ne kuma akwai lufaya kamar irin wannan wani ja ne wani bula ne wani tsanwa ne shi ma lufaya ne na bare bare za ka ga 'yan matan mu hatta da fuskokinsu idan ba su da tsage za su yi shi tsage wannan shimkurat na bare bare da tsaga babba tun daga goshi ya zo hanci su zo su sa zobe a hanci su sa 'yan kunna dai na tarbiya na bare bare su zo su sa kwarkwaro kamar na zinariya kuma su sa tsakiya irin wannan na bare bare madan gagara hajjiya na kenan masanyar al'adun ƙabilun Nijar. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas tara tara sifili. Dama na gare ku masu saurare shin ya gudanar da al'adu yake yayin taruka a yankunanku. Me kuke ganin hakan zai haifar ga matasa masu tasowa sai mun ji daga gare ku. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman abokin aiki Nasir Sani. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi.